To jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryen BBC a nan London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Hukumar zaben Nijar ta ce Muhammad Bazoum shine ya lashe zaben shugaban kasar. To sai dai abokin hamayyarsa Muhammad Usman ya yi zargin an tafka magudi. Muna kuma ta da rahoto na musamman daga ƙasar Yemen inda yunwa ke barazanar hallaka yara dubu ɗari hudu sakamakon mummunan rikici. Hukumar zaben Nijar Seni ta bayyana Muhammad Bazoum dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar. Ya samu galaba akan tsohon shugaba Muhammad Usman a zagaye na biyu da aka gudanar ran Lahadi. Bari mu ga lokacin da Seni din ta tabbatar da nasarar da Muhammad Bazoum din yayi. Da kuka sani ko kamar inda kuka saurara sakamakon zaɓe na gewaye biyu na shugaban ƙasa ya ba da sakamako kamar inda yake. Eh, dan takara muhammadu bazum ya samu maki 54 da yanka eh, maki 54 eh, da yanka cikin dari. inda dan takara Muhammadu usman ya samu maki 44 da yanka kamar inda na kamar inda kuka sani su wannan sakamako da muka faɗi ba sakamako ne wanda za mu aika can kotun koli ita ce zata ta ce wannan sakamako ta ga yayi daga wannan ne don ita ce take da alhakin faɗin tabbatar da wanda ya ci wannan zaɓe tabbatar da shugaban ƙasa na shekara biyar bai zaɓa. To sai dai bangaren tsohon shugaba Muhammad Usman yana zargin an tafka magudi. Sakamakon da hukumar zaɓe take wallafawa a mafi yawancin lokuta bai yi daidai da abin da jama'a ke so ba. Sannan sun samar da wata hujja da ke nuna cewa wata ƙiƙiƙaƙar zaɓe na kan hanya a Nijar. To yayin da Sinin ke bayyana sakamakon zaben magoya bayan 'yan adawa sun yi maci zuwa hedikwatar hukumar a birnin Yamai don bayyana rashin jin daɗin su a gaban ofishin jam'iyyar rdr canji ta tsohon shugaba muhammad usman magoya bayansa sun kone tayoyi kan tituna yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa don tarwatsa su to amma malam muhammad bazum ya shiga murnar nasarar da ya yi a jam'iyyar sa ta pnds tarayya ya jinjina wa 'yan kasar saboda goyon bayan da suka kawo masa a zagayen farko na zaben ya samu wajejen kashi 40 bisa 100 na ƙuri'un da aka kada ya riƙe manyan mukamai na minista kuma shi na kurkusa ne da shugaba mai barin gado muhammadu isuhu wanda zai sauka bayan wa'adin mulki na biyu na shekaru biyar biyar to za ku iya samun wasu bayanan akan sakamakon zaben na nijar da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar wani jirgi na musamman dauke da allurar rigakafin ebola ya sauka kasar gini ran lahadi an karkata akalin jirgin zuwa senegal bayan wani hadarin iska a sahara ya hana shi zuwa ginin yau ake soma rigakafin a conakry babban birnin kasar inda ebola ta hallaka mutane biyar a kwanan nan wata kungiyar tawayen rwanda ta musanta cewa tana da hannu a kisan da italiya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo jiya litinin hukumomin kwankwan sun zargi kungiyar fdlr da bindige ambasada luka atanasio da mai tsaron lahiyarsa dan italiya da kuma direban su a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar kongon majalisar ɗinkin duniya ta ce wasu dakarun ethiopia 'yan kabilar tigray masu aikin kiyaye zaman lahiya a sudan ta kudu sun ƙi su koma gida saboda a ce wasu suna fargabar kada a kashe su in ji wani kakakin majalisar sojojin goma sha biyar suna neman mafaka a sudan ta kudin rahotanni sun ce dubban mutane ne suka hallaka tun watan nuwamba a da aka gwabza tsakanin sojojin tarayyar ethiopia da dakarun yankin tigray mahukuntan malaysia sun ce sun mayar da mutane fiye da dubu ɗaya zuwa miyama duk da cewa kotu ta hana su yin hakan yanzu ma'aikatar shige da ficen malaysia babu mai neman mafaka ko da ɗaya a cikinsu kuma ba su hada da 'yan gudun hijirar rohingya ba a cewa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama mutanen da aka mayar za su iya fuskantar gallazawa a miyama ɗin. majalisar ɗinkin duniya ta ce a bana mutane miliyan goma sha shida ne za su yi fama da yunwa a yemen kuma akwai yiwuwar ƙasar za ta fuskanci bala'in yunwa mafi muni a cikin shekaru da dama majalisar ta yi hasashen cewa yara dubu ɗari hudu za su yi fama da matsananciyar tamuwa da za ta iya zama ajalinsu idan ba su samu magani cikin gaggawa ba a cikin wannan rahoton na aisha sharif Baffa, wasu hotunan za su iya tada muku hankali duk numfashi guda cikin wahala yake yin sa kuma siriri ne matuka muhammad amar dan watanni goma sha biyu ne amma bai da karfin da zai iya daga kansa yana cikin hali na karancin abinci mai gina jiki muhammad na bukatar zuwa asibiti cikin gaggawa mahaifiyar sahuriya ta san da hakan amma babu abin da za ta iya yi. Haka ne, saboda ɗana ina so in je amma ba ni da hali. Asibitin karkarar ba zai iya samar da abin hawa ba. Mun samu mu rage wa da jaririn ta hanya zuwa asibitin. Wannan wata dama ce suka samu a lardin Ta'iz, wurin da ake fama da yunwa ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke cikin talauci. Rashin abinci mai gina jiki abu ne da aka san da shi a Yemen tun kafin a fara yaƙi sai dai lamarin na karuwa duk shekara tun bayan fara yakin a asibitin khalifa likitoci na iya bakin kokarinsu sun bayyana cewa nauyin muhammad rabin abin da ya kamata a ce yake da shi ne kuma ƙirjinsa ya kamu da cuta an saka masa iskar taimakawa mara lafiyar numfashi wato oxygen uh, Muna taimakon marasa lafiyan da ke zuwa asibitinmu amma akwai jarirai da yawa da ba sa iya a asibitin wannan matsala ce kana fargabar akwai yaran da ke mutuwa a gida ne eh akwai mutane da yawa waɗanda suka mutu a gida sakamakon dalilai da dama dalilan suna da yawa amma ba su hada da karancin abinci a kasuwa ba akwai abinci mai ɗimbin yawa a kasuwa amma mutane da dama ba za su iya siya ba shekarun da aka shafe ana rikici da kuma takunkuman da saudi ta saka sun bayar da gudunmawa farashin abinci ya karu da kusan kashi 140 haka kuma darajar kudin yemen ta ragu kan tattalin arzikin kasar kananan yaran da ke nan lamarinsu abin tausayi ne sunanta gado walid an kawo ta nan ne saboda ciwon ciki gada na cikin wani hali a kudancin birnin adin mahaifiyarta iftida yaƙi ne rabata ta da muhallinta ganin ta hakan cikin wuya wannan abun daga hankali ne gada na fama da matsalar karancin abinci mai gina jiki kuma tana fama da zazzabi mai zafi dr maha suleiman na ƙoƙarin rage zafin kankanin jikinta ta hanyar amfani da ƙyalle mai sanyi wasu daga cikin sakamakon gwajin da aka yi wa gada ya fito ba labari bane mai daɗi Idan ina ganin yara marasa lafiya kuma lamarin su na ci gaba da munana ko kin jin magani abu ne mai wuya. Ba na iya samun bacci da daddare. Abu ne mai ciwo. Ba mu da lokacin da za mu iya sauya zanuwan gado kafin a kawo wani mara lafiya. Just to change the sheet and other patient is just coming. A daidai lokacin da ƙananan yara ke ci gaba da mutuwa a nan, ragwar gudunmuwar ƙasashe na nufin ƙarancin abinci. majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa 'yan yemen ba suna cikin yunwa ba ne ana barin su ne da yunwa tun bayan da muka yi wannan rahoton gada ta rasu ta fagen wasanni bari mu soma da gasar premier league inda ɗazunan leeds ta doke southampton da ce uku da nema kamun karawa maki biyu ne tsakanin ɓangarorin biyu kama ashe hutun rabin lokaci an hana southampton bugun penalty sannan kuma an soke wani kwallon da ta zira to da sannan kuma aka shiga mataki na gaba a gasar champions league ta turai chelsea ta je atletico madrid kawo yanzu babu wanda ya ci kwallo tsakanin su mai rike da kofin kuma bayan munich tana karawa a italiya tare da lazio a halin da ake ciki babu wanda ya ci kwallo to za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com/hausa to amma yanzu aishatu musa ke ciya sai an ku daga nan bbc london